Gwamnatin jihar Niger Najeriya ta sanar da rufe wasu makarantu har guda talatin da ɗaya saboda matsalar rashin tsaro da ta'addabi jihar. A wani taron manema labarai bayan kammala taron majalisar zartarwar jihar. Kwamishiniyar kula da harkokin ilimi a jihar Niger Hajiya Hannatu Jibril Salihu ta ce makarantun kwana guda hamsin da shidda da ke sassan jihar Niger ba su aiki sosai. domin kuwa kwata-kwata guda ashirin da biyar ne kacal suke buɗi suna aiki a halin yanzu kamar yadda ta yi ƙarin bayani. Like we have said, out of the 56 We have 25 that are still operational. We have started making a skeletal plan to ensure that um, some of These schools, we had to close them because of the risk assessment by the security agencies. That is what they have advised. Ta ce, kamar yadda muka ce, daga cikin hamsin da shida akwai ashirin da biyar da ke aiki a halin yanzu. A yanzu kuma, mun fara tsarin da za mu tabbatar da sauran makarantun mun rufe su, saboda shawarwarin da muka samu daga jami'an tsaro na cewa suna cikin haɗari. Wannan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da aka samu canjin kwamishinan 'yan sanda na jihar Niger Alhaji Adamu Usman wanda ya samu ƙarin girma a halin yanzu, to amma kuma kwamishinan ƙananan hukumomi na jihar Niger Barista Abdulmalik Sarkin Daji ya ce suna fatan samun wani jajirtaccen shugaban 'yan sandan saboda halin matsalar rashin tsaron da ke addabar jihar Niger. Ito eh sabon kwamishina da za a kawo gaskiya yana da kalubale sosai domin idan ya zo ya yi ƙasa da abin da wannan ke yi to gaba ɗaya jihan kowa zai gane cewa an samu sauyin kwamishina kuma wanda ya wuce ya fi wanda ya zo yanzu don haka shi wanda zai zo yanzu ga yana da kalubale babba kalubalen shi na farko irin tsarin da shi wannan da ya wuce yanzu ya kafa dole ne ya mai da hankali da himma ya tabbatar da wannan tsari bai rushe ba A halin da ake ciki dai har ya zuwa yanzu ɗaliban Islamiyyar Salihu Tanko da ke garin Tagina a jihar Niger na can daji a hannun 'yan fashin dajin sama da watanni biyu kenan duk kuwa da kuɗin fansa na naira miliyan talatin da 'yan fashin dajin suka ansa daga hannun iyayen yaran. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka, daga Mina a Najeriya.